cewa duk wanda yake zuwa cikin wannan duka, ko yake zuwa dukkan wani taro na gwagwarmaya ƙasar nan da mawadannin sannan ga baki ɗaya za a zai san su malam haka malam maburi shi ne wakilin state brand wa zartaki na garin kano wadda kuma muna masa barka da zuwa sannan kuma na asu mana magana akan gwagwarmayar musulunci daga farkon ta zuwa yau da gudunmuwar da matasa za su bayar. to yana da kyau da uwa matasa ne a duka matasa nan saboda aka san kuma matasa idan sun samu abin rubutu ta zai zama sun yi dokin kuma domin amfani da kalmar magana saurara daga bakin su ma kamar mita wani magana da wani na karfa kan wasu salafi da wani salafi na sarkar da sau Allah السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في أرضه أرواحنا له فداء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah kamar yadda gabatarwa ta ambata cewa eh, maudu'in da aka bani shine abin da ya shafi gwagwarwar musulunci daga farkon ta zuwa yau da gudunmuwar da matasa za su baya watakila tun farko ya kamata in fara ambata cewa dan jawabin da zan yi alal hakika zai zama dai wato kama wani dan kwarza ne dangane da shi kanshi wannan maudu'i saboda wannan maudu'i gaskiya na da faɗin gaske saboda ana batun fa wato gwagwarmayar musulunci tun daga farkon kaga har zuwa yau ko ba a lura ba to kaga misali wanda zai wannan magana ya kamata a ce ma shi ya san ma farkon al'amarin ko kuma ya san duk abubuwan da suka gudana kuma ya san ma me ake ciki a yanzu to kaga ko wannan ba karamin al'amari bane abin yana da fadi yana da girma sosai ko ba lura ba saboda haka tun farko duk abin da zan ambata zai dai kasance wato wani abu ne wanda zan iya dan kalatowa ni ba zan iya da'awan cewa na san eh, komai da komai dangane da ita wannan gwagwarmayar ba ko kuma in ce na san komi da komi dangane da ma farkonta saboda haka abin da zan faɗa zan kasance ne wato na ambaci ɗan gwargwadon abin da sani to amma ƙarin bayani kaga zai yi kyau kuma a saurari sauran mutane wanda suke da masaniya dangane da ita kanta gwagwarmayar asalinta tarihinta haka kuma abin da ya shafi rubuce-rubuce wanda aka yi a lokuta daban-daban ala misali a lokacin cikin su mala shekara 15 in ba ku manta ba an da hirarraki da mutane daban-daban an kam an wato wallafa littafi wanda ya kunshi abubuwa da yawa don gane da al'amuran ita wannan gwagwarmaya wannan zai taimaka ire-iren rubuce-rubucen nan da aka yi a lokutan baya to muna da bukatar duk mu tattaro irin waɗannan abubuwan saboda ya kasance mun samu gwaggwaban bayani dangane da al'amarin wato ita wannan gwagwarmar to bayan wannan shimfiɗa wanda zai sa duk abin da zan faɗa za a dai karɓa da haƙuri gwargwaron abin da na sani shine za bata to bayan wannan shimfiɗa wala Allah in fara da ambaton ainihin wato hanya ko yanayi ko kuma lokaci wanda allah madaukakin sarki a cikin wato luɗufinsa ya haɗa ni da wannan gwagwarmaya kuma hususan ya haɗa ni da jagoran maulana shehu zarbaji hazafula to wannan ya faru ne a shekara ta alif ɗari wannan a cikin watan april muna dalibai 'yan makaranta 'yan secondary dama akwai abin da ake cima ibc e, ko islamic vacation course so a lokacin suwala rahula da dalibai a jami'a nan jami'a ahmadu bello ta nan zaria kuma lokacin muna 'yan secondary ne a kan kai na secondary ne a sakwato a lokacin makarantar gwamnatin tarayya federal government college fdc sokoto to april 77 akwai ibc da aka yi a government teachers college a katsina kenan to lokacin na wakilci ita makaranta ta ainihin a lokacin muna jami'an mss kungiyar ɗalibai musulmi ke to shine muka je wancan ibc ɗin yau kamar shekara kamar 38 yana haka to wannan shine farkon masaniya ta <clears throat> abinda na sani don gane da al'amarin ita wannan gwagwarmaya ne lokacin da muka je mun samu akwai su manyan ɗalibai daga jami'o'i su ne wato kamar lecturer su ne suke karantar da mu a lokacin ibc ɗin kenan to kuma ba ni mantawa a lokacin an mana darussa daban-daban farkon gani na da suna na shi shine lokacin da suka yi mana wani darasi mai suna mu'amala farkon gani na da su malam kuma farkon darasin farkon jawabin farkon ainihin wato karantarwa da na taba ji daga wajen su malam shine wani darasi mai suna mu'amala to lokacin da muka shiga wannan aji na fara ganin su malam hazrahullah to sai ainihin wato da aka ambata sunan su malam to ba san mai ma'anan sunan ba ni na ɗauka ko ainihin wato mutanen borno ne ko ina ne amma dai ba san mai <laughs> me ma'anar sunan ba ashe yana nufin mutumin zariya kenan ko yawwa to sai zamana kenan cewa wannan shine farkon gani na ga su malam kuma su kai mana wancan darasi mai suna mu'amala ba ni mantawa a lokacin sun yi bayani kan cewa ita mu'amala ta rabu gida biyu akwai mu'amala tsakanin bawa da mahalicinsa wannan shine dangantakanka da Allah ta'ala hakokin Allah a kanka yadda za ka yi biyayya gare shi yadda za ka bauta mishi ka yi abin da ya ce ka yi kuma ka bar abin da ya ce ka bari to sannan kuma bangare na biyu shine abin da ya shafi mu'amala tsakanin bawa da bawa to ba ni mantawa an yi wa'annan batutuwa to wani babban abu wanda ya jawo hankali na da ma hankulan sauran mutane wayanda suka halarci wannan taro a wancan lokacin watakila na taɓa ambata mana wayansu daga cikin tarukanmu shine cewa na'am ana gudanar da wannan taro na ibc wato ana darussa daban-daban to amma wata rana a cikin wayannan kwanakin ibc kwanakin ibc just yan kwanaki ne ba za su wuce kamar kwana biyar ba to ba da mantawa sai su malam suka ba da wata sanarwa kan cewa akwai taro na musamman a assembly hall na ita wannan makaranta wato su malam suka ba da shelan cewa akwai taro ana gayyatan wanda yake so ya zo wannan taron amma ba taro ne na kowa da kowa ba ba taro ne na duk yan ibc ba har a lokacin suka sa daidai suka ce don allah wanda duk yake son ran shi ya taimaka kada ya zo wannan taro. kuma wannan taro za a fara shi ne sha biyun dare lokacin mutane sun fara bacci to amma abin ban mamaki dan adam da son ganin kwaf ko da aka zo ainihin wato wannan ɗakin taron ɗakin taro ne ba wuri ya riga ya shaƙe da jama'a to a lokacin hasumanin suka bata da suka sha ba jama'a yanzu da gaske duk kowa ana yana so ya mutu ko ya ce eh yana so ya mutu sani ne to wannan shine ainihin wato kaman asasi zan ce ko kuma alal akal da ni na sani gane da ita wannan gwagwarmaya saboda ba mamaki ko da kanku a lokuta daban-daban kun sha ji su suna bayani kan cewa ita wannan harka ita wannan gwagwarmaya kana iya raba ta marhaloli guda biyu akwai marhala wanda in ya dace a ce mata wato marhala eh, sirriya ko wanda ba a kai ga shela ba wato shine abin da ya shafi alif bakwai zuwa alif tamanin kamar shekara uku duk wannan marhala ce ta shimfiɗa kamar wancan taron ah, wanda na ambata an kira na sha biyun dare ɗin misali to saboda haka wannan ita ce marhalan farko kamar sirriya wanda za mu ga cewa wannan ya dace da wato sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yanda ya zama na kenan cewa farkon da'awa abu ne wanda ake yi ɗaya ɗaya abu ne wanda ake yi wato a sirrance misali abu ne wanda ake yi a cikin gida a gani ba abu ne wanda ya kasance wanda aka fito bayan jama'ati ake tallatawa ko ake shelantawa ba wannan ita ce misali kamar marhala ta farko to bayan haka kuma kamar yadda muka sani marhala ta biyu wato kaman mahara jahariya ta bayyanawa ita ce wato kaman daga alif ɗari tara da tamanin zuwa wato halin da muke ciki a yanzu kenan yanzu muna dubu biyu da sha biyar ta aka kaman shekara talatin da biyar kenan a gani so in ka ɗauki wancan ukun da talatin da biyar na kaman talatin da takwas kenan misali to kuma na san dukkanmu muna da masaniya cewa abinda ya sa aka ce ma 1980 shekara ta jahariya ko ta shelanta dawa kowannen mu ya san cewa saboda abin da ya shahara da funtuwa declaration ko wato shelantawa da aka yi a funtuwa wannan shi ma ya faru ne a lokacin ibc da aka yi a wata makaranta ta sakandare a nan wato funtuwa kenan a alif ɗari 1980 wanda ya zama na kenan cewa a wannan lokacin su malam arzahullah sun fito sun shelanta da'awa sun shelanta bara'ansu ga wannan nizami da kuma jagororin wannan nizami kuma na san lokaci-lokaci yan uwa suna da ƙoƙarin wato buga wannan jawabin na san ko yan kwanakin ba irin zaurukan sadarwa na ga wasu sun tuturo abin su ana samun wannan jawabin na ainihin shelan funtuwa funtuwa declaration kenan a zaurukan sadarwa yan wasu na da kokarin buga wannan to wanda za mu ga cewa lallai wancan bara'a da shela da aka yi a wancan lokacin to kaga sai ya nuna mana cewa wato an shiga marhala ta biyu an shiga sabuwar marhala ta ainihin wato kenan um, shelanta da'awa to babu shakka abubuwa da dama sun faru masu yawan gaske tun wancan lokacin zuwa yau al misali a abubuwan da za mu ambata watakila za su kasance wa sun ne da cikin mahimmai su din ma ba duka ba kuma ban da wannan ma watakila akwai abubuwa na gefe dai watakila duk ba lallai mai kasance muna da cikakken lokacin ambata su ba bayan wannan shela ta 1980 tunda abin da ya faru a wannan wurin a 1980 a funtuwa za mu ga cewa lallai wannan yana nuna mana ainihin wato bambance tako abin da yake faruwa a nan shine da can kamar yadda muka sani hatta wannan shi batun ibc din kaga duk ana yi ne karkashin inuwa mss saboda haka su malam a lokacin suna matsayin mataimakin shugaba wato vice president international wato mataimakin shugaba na mss kuma mai kula da harkokin kasashen waje an lura ko wannan ma shi yasa aka gayyace su abin nan a 1980 din shekara ɗaya bayan nasarar juyin juya hari na musulunci to an yi an wajahar da ah, da'awa wato gayyata invitation kenan su ma da suka wakilci ainihin wato ɗaliban ƙasar nan a wancan taro a 1980 wanda shine karo na farko wanda suka je can iran ɗin misali an yi juyi 79 da shekara ta kewayo za a yi zikral ula first anniversary kenan shine aka gaice su suka je to a lokacin suna matsayin vice president international na mss kuma wannan taron ma na funtuwa an yi shi ne da sunan mss dama ibc ne saboda haka ko da aka zo wannan taron ya zama na kenan cewa su wakilai jami'ai official na mss duk suna nan a wannan ainihin wato taron to suna nan su malam suka fara jawabin su kuma suka rika ainihin wato fito da bayanai ɗaya bayan ɗaya don gane da yanayin ƙasar nan da irin nizamin kafirci da wajibcin yi masa tawaye sannan kuma a wannan lokaci har wala suka shelanta ainihin tawayen su ce wato daga yau ba su ba tsarin kafirci na najeriya to kuma a wannan lokacin abin da ya shafi juyin juya hali na musulunci wanda ya faru a iran alal hakika ya girgiza duniya kuma ya fara tasiri yana tasiri a tsakankanin musulmin duniya musamman matasa kuma kafafen yada labaru duk da cewa lokacin wancan zamani ba kamar yau bane lura yau sadarwa masha Allah abin yana da yawa sosai yana da sauki to amma duk da haka gwargwado ana iya ganin hotuna hadama ainihin wato um, video clips da fina-finai misali dangane da irin tarukan da aka yi dangane da irin uslubin ainihin wato kabbarori da daga hannu da ake yi a iran to wannan sai ya kasance ainihin wato muna ɗalibai mu ma mun tasirantu da wannan so ba ni manta lokacin da su ma suke jawabin funtuwa declaration to lalle fa in mutum ya ga irin kabbaran da ake yi da kulli da ake a sama to kamar ɗakin zai tsage to a wannan yanayin kuwa lokacin da su ma suka shelanta ta gwamnatin tarayya to mun kiyaye cewa officials din nan fa ɗaya bayan ɗaya suka rika sulajewa a su domin sun ɗauka cewa watakila ko gwamnatin tarayyar ma'anin take za ta turo ko jirgin sama ko wani abu ya zo ya wargaza wannan ɗaki to kamin dai su malam su gama jawabi su kaɗai ne akan wannan stage ɗin tun da lokacin mu ɗalibai ayyukan nasu muna zaune muna sauraron jawabin ne muna kabara amma kaga su manyan jagororin su ne akan stage ko suna jawabi kamar yanzu misali a ce misali nan ne stage mutane da yawa su ba da suna shirin da ja yanzu to wannan dan sulale da nan wannan dan goce ta samanta ya dan kamin ka ce ne dai ba kuwa ko ba a ba to wannan shi da fito da shi to kuma tun baya wannan dai masha Allah ainihin wato abubuwa ɗaya bayan ɗaya da suna ta faruwa ba a daɗe ba shekara ta kewayo 1981 kamar yadda kuke da masaniya aka yi wancan waƙi'an ta tsakwato 1981 ke akwai waƙi'a wanda ta waka da a tsakwato ta yadda ya zama na kenan cewa a lokacin sun wani abubuwan sun biyu program a ah, ainihin wato tsakwato kuma kama kama ya kasance aka samu ainihin wato wata waƙi a wata makaranta kuma har ya zama na kenan cewa aka gayyato 'yan sanda a lokacin ya zama na kenan cewa ainihin akwai ɗalibai da aka kama a wannan lokacin kuma da suka bukaci lalle a saki waɗannan ɗalibai su kama kama da ya kasance a kama su waɗanda da sashen yan kwa to lokacin da abin ya faru mu muna nan zaria lokacin mana yan aji daya a jami'ar ahmadu bello a gani sai labari ya zo mana kan cewa to gashi an kama su mala a can sokoto saboda haka yan uwa aka hadu, kamar ko mota biyu ne ko ko bus bus haka dai shi ne aka yi dauki aka dai can sokoto din haka muka je sokoto muka bukaci cewa lallai a sako su malam a wancan lokacin to shi dama shi ainihin wato dan sandan najeriya dama cin zali da keta da mugunta wannan ne abin da ya sani to mu da muka je muka ce ainihin wato lalle a saki su ba da to ma aka bar wada mana tiyagas aka yi mana duka aka jefa mu a sai a gani wannan 1981 kenan to daga bisani akwai kaman banda su mala akwai kaman wayansu mutum uku wanda ya zama na kenan cewa aka ware su aka kai su kotu aka zata musu da hukuncin sauji kuma aka kai su gidajen yari a kudancin kasan nan wannan shine sanadiyan zuwan su malam wato kurkukun inugu kenan kamar yadda zai kasance kun sani to akwai wayansu yan uwa guda uku ɗaya daga cikinsu ma lokutan baya kuna da labari ya su. akwai dr shehu garba gusau a gani ehm, shi ma yana cikin wa'ancin mutane ukun da suka zauna kurkuku da bisani ko bara ne ko bara wancan allah ya masa rasuwa a gani to wannan kenan bayan haka lokacin da su malam hizabullah suka kammala wannan zaman kurkuku kamar yadda kuke da labari a harwala alif ɗari tara da tamanin da hudu harwala yau siddar ya kasance kuma an kare ma su malam wani kamu a gani kawai ba ni ba la ba kai da ba dalili a gani kawai mutanen security suka zo nan kwarbai suna family house sun sa kwarbai yan security suka zo ainihin wato suka kama su malam to wannan shine kamun buhari kenan gwamnatin buhari da ibiya boy shi wancan 81 din zai zama lokacin shagari kenan ko lokacin kan giwa da shi ne gwamna kan giwa da shagari to 84 din nan kaga lokacin buhari da ibiyagon kenan wanda a lokacin an kama mutane dewa a ƙasar nan fitaccen mutane da 'yan kasuwa da fitattun 'yan siyasa da wane ne mutane daidai aka kama su to lokacin an kulla su mana a kirikiri. a gani kuma wannan zaman kirikirin, kuma yadda kuke da masaniya ya yi sanadiyan ainihin wato su mana hafizahullah sun zauna da jigajigai ministoci gwamnoni hamshakai manyan 'yan kasuwa fitattun dai mutanen kasar nan sai ya kasance wannan ma wata dama ce har ya kasance ainihin wato Ah, su wala hafizahullah suka yi ma su irin waɗannan mutanen da'awa a nan kirkiri bayan na akwai dama interrogation center ah, wanda suka zauna akwai masal inda suka zauna wanda ba a tantance dare da rana zai kasance ana da masaniya waɗannan abubuwa sun faru to daga bisani aka ajiye su a kirkiri tare da su wato jigajigan ƙasan nan kuma a lokacin suka yi musu suka isa musu da sako a gani wani daga cikin hamshakan jagororin ƙasar nan a nan kirikiri ma suna magana da suka ce musu lalle ainihin wato makasudinmu burinmu shine ya kasance ainihin mu tafiyar da rayuwar mu bisa nizami na Allah ta'ala kuma ya kasance wannan kasan da ake koma ake kira Najeriya ta koma zuwa ga nizamin musulunci kamar yadda ya faru a lokacin dan fojo shi wannan mutumin ya ce yanzu kana nufi wai najeriya ta zama ƙasar musulunci a tafiyar da shari'a musulunci a tafiyar da gwamnatin musulunci suwanin suka je masa ya eh, kware ya ce impossible babban ne ya ƙoshi ko ba lura ba a ce za a kawo mishi wani batun musulunci ya ce impossible ba zai yi ba to a hikima da uslubi irin da su malam ba sun tsaya suna rigima da shi ne ko ainihin wato sun yi wani tashin hankali da shi ba sai kawai suka ce masa to yanzu ka gaya mini abu daya rak wanda ya gagari Allah wanda Allah ba zai iya ba ya tambayi wannan hamshaki ya ce a babu ya ce to shi kenan wannan abin ma bai gagari Allah ƙarshen zancen kenan to saboda haka wannan ya faru a lokacin buhari kuma lokacin da wannan abin ya faru alal hakika an rufe mutane da yawa a ƙasan nan a wancan lokacin kuma lallai an shiga wani irin mawuyacin hali to kwatsam ana wannan yanayin sai aka yi aka yi juyin mulki ko su baban gida da mutanen su suka yi buhari juyin mulki to lokacin da aka yi wannan juyin mulkin shi buhari ya kasance a tarihin najeriya ba a taɓa yin wanda ya bakin jini ba kamar su misali kaminsa da aka ce an ture shi mutane suka yi ta jin daɗi Tunda da kamin a ture shi suna ta addu'o'i suna ta yanke-yanke suna ta saukan alkur'ani suna hatta wafi suna zuwa su cewa wannan mutumin mugu ne ya kama mutane a kulle. ka ne? to wani tudu wani gangare kuma dai kuma dai dan najeriya dai a cikin ainihin wato tsirkaniyansa dai kuma kaga dai ga halin da ake ciki a yau ko a gani a lokacin da mutane hankalin su ya tashi ba ni manta 84 muna ɗalibai a jami'an maiduguri akwai lokacin da shi buhari ya ce zai might bi no hajj this year a jarida aka buga aka ce watakila fa bana ba ba za a yi aikin hajji ba bai ce ba za a yi ba ma ya ce watakila ba za a yi saboda tattalin arziki ya shiga wani hali na ainihin wato tangal-tangal kuma ana kwasan daloli ana fita waje a je aikin haji to kasa dai ta lokacin muna ɗalibai ma muka da taruka aka gayyato mutane aka abin nan malamai da sauran jama'a aka zo aka yi ta taruka ba ni manta wani malami da muka gayyato a wannan shekarar 84 din yana jawabi yana cewa kai buhari ka sani fa sai fa in ba ta ɓace ba in fa ta ɓace kowane musulmi da ne ka gani to ɗaki kamar zai barke a wancan lokacin da za a kwantar da buhari mutanen ƙasar nan za su gagara min shoka ne kamar rago ko kaza to kuma tafiya ta yi tafiya <laughs> na adam kenan wannan 84 ne ka gani to to saboda haka kwatsam ana wannan yanayi sai ga bayani ya zo an yi ku to wannan kuma shine sanadiyan a fitowar su mana zahula daga zaman kirkiri din wannan zai kasance kama wajen 85 kenan kuma alal hakika lalle abin nan an ci zarafin mutane an takura wa mutane an zauna a cikin mawayacin hali a wancan kamun da aka yi na lokacin buhari da iliya burtun so wannan kaga ainihin wato wuraren 85 kenan kuma Um, bayan wannan wala Allah na alhamdulillah fitowar su mala aka ci gaba da kokari aka ci gaba da gwagwarmaya kullum ba sa gajiya to kama kama kuma 87 kwatsam sai ga batun waƙiyar kafancan ko wanda wani batanci ga mazala sallallahu alaihi wasallam wani wai shi rabaran bako a gane to lokacin an yi ta muzaharori al'umman musulmi an nuna damuwa kwarai da gaske kuma khususan dama janibin yan uwa kuma khususan abin da ya shafi su abin habibullah da wani abu wanda ya shafi kare martaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kare martaba musulunci su ma mutanen kasar na ainihin wato wani abu ne wanda yake musalla sun sa ainihin wato ba mu da wani jigo wani gwarzo wanda ya kasance ake sauraro a wannan fage kamar su malam abizahullah to saboda haka aka samu wancan ainihin wato waƙiyan kafancan 87 tun daga kafancan abin ya samu asali zirin ka gangarowa ya zo kaduna ya zo zaria ya zama da kenan cewa ita dama a zaliman hukuma tana neman wato a sare sari tana neman dalili ne a kowane lokaci na ainihin wato duran ba ita wannan dawa kwatsam kuwa a 87 din sai ya kasance aka kawo hari ya zama na kenan cewa ainihin wato a malam da sashen dan uwa a wancan lokaci Lokaci ne ina zaune a kaduna to inda daga wancan abin ya taso akwai lokacin mu da muke kaduna dama an riga an tattara an jefa a gidan kurkuku so daga bisani kuma sai aka kawo hari nan zaria a gani wannan ainihin wato 87 kenan to shi ne kuma a lokacin lallai ainihin wato ah, an yi mummunan ta'addanci an ci zarafin su malam da iyalansu an musu duka a gani an mikanta su a lokacin akwai wani la'anan da ainihin wato yadda ki malam a ciki sai da su malam tsawon lokaci in suka sha ruwa sai sun ga juya wato jiri. a gani lokaci ita ma malama ta kasance tana da juna biyu a gani ya zama na kenan cewa um, ainihin wato suka yi mata duka tare da wato juna biyu nata a gani to to saboda haka wannan abin da ya shafi wato kaman waki an kafancan kenan wanda ya kasance ainihin wato 1987 to shine sanadiyan zaman su malam a kurkuku port harcourt karo na farko kenan wanda ba su fito ba sai december 89 december 89 ya kasance ainihin wato Ah, suka fito to bayan wannan kuma ah, sai zamana kenan daga 89 sai kaman muhimmiyar waƙiya wanda ta faru kuma sai dai kamar lokacin abati kenan ko a 96 shi kuma da shi ma wanda ya zamana kenan cewa ainihin wato irin fir'aunan na shi abacha da mutanensa makasudin su shine ya kasance kada su ji wani sauti ko ɗaya ne wanda zai nuna rashin yadda ga fir'aunancin su to kuma ya zama zamana kenan cewa duk wani mai faɗa a ji an riga an taka an murji to abinda suke fargaba don gane da shi shine abin da ya shafi ita wannan da'awa khususin ainihin wato shaksiyan su malam hafizahullah to wannan shine sanadiyan waƙin Abacha, alif ɗari tara da casa'in da shida a gani wata rana mun zo sallah asuba ah, an yi sallar asuba muna zaune a falo gari ya dan fara wayewa haka misali gari ya dan yi sha kawai sai muka ji hayaniya a waje a gani ko da ainihin wato muka leka waje sai muka ga ashe wato 'yan sanda ne suka zo kan cewa wato sun zo da sunan kam lokacin muka fito waje muka tambaye su 'yan sanda mai ke tafi da su shi jagoran sai yake ce mini wai suna da warrant ne na sace sun zo sace ne na ce ina warrant ɗansa ya nuna min na ce to idan jira ne na shigo na sanar da su malam gashi gashi ga abin da ake ciki to su malam suka ce to su saura tukuna sannan ainihin wato suka shiga gida aka sanar da mutanen gida su abin da ake ciki to ya zama na kenan cewa daga bisani sun shigo sun yi satin din kamar wajen awa uku gani sun yi satin wajen awa uku wai waran din ya nuna wai akwai makamai suna neman makamai to suka yi ta binciken suka yi ta lalibai har gidan makwabta suka hau garu ina ne duk suka yi ta duba ba ni manta a lokacin da muka shiga da su ko wani ɗaki um, wanda yake manne da falo a nan wanda suka san gidan kwarbai ko to wannan ɗakin haka lokacin da muka shiga da su tare da su malam sai su malam harzaula suke ce mashi shugaban 'yan sanda cewa to ga makaman da kuke nema sai shi shugaban nasu ya ce ina suke da su wani suka nuna masu wani kabon shaƙe da mizal mizal da ba mai da ainihin wato ak-47 da rpg ka gani shaƙe a wannan ainihin wato wannan kabot saboda su a ikbalul amali su mafatihul jinani su diya usalihina to kaga makaman kare dangi ce wanda babu kaman su a gani addu'a silahul mu'min to ai shine a gani kare dangi kenan misali to suwalan suka ce ai ga makaman da suka ce ina zuke za ka nuna musu littattafai kuma sai suka yi tubus to almuhim dama dai da sharrin suka zo ya zama na kenan cewa ashe duk batun sacin da wane da kariya suke dama dai sun zo kamun suka zo da ainihin wato shirin yaki ɗimbin ainihin wato mayaka da mugan makamai a ciki har da masu ba sun trailer zai kasance na bani manta na wani kamfani ne irin kamfanin nan masu gine-gine hanyoyi da sauran shine aka ɗauko aron trailer aka shaƙe da mayaka da akwatunan harsasai za a zo kisa ne to su wannan suka ba yan wa hakuri suka ce a ai hakuri yan wa ana ta kuka hankali ya tashi me ake jira da abin nan a gani ba ni manta a hawan dan uwa ya kama shi shugaban 'yan sandan yana neman ya murɗe mishi hannu ko abbas sunan shi abbas ibrahim ko shi ya zunda a gadi wani dan uwa haka ya fusata ma ya kama hannu zai gurɗe zai ko zai tsinke mishi hannu ne <laughs> to kuma malam suka ba da hakuri suka ce a do a kyale suka ce ainihin yanzu mutum biyu za su raka su amma yan uwa su ci gaba da duk abin da aka saba wannan ita ce wasiyan da su bala suke a lokacin cewa a ci gaba da abin da duk aka saba yi amma yanzu mutum biyu za su raka su zuwa can kaduna inda aka ce za a ci to almuhim wannan kenan dangane da abin da ya faru a lokacin abacha kuma na kasan yan uwa an yi muzaharori a lokutan a wancan lokacin an fara a nan zaria tunda wannan akam ya faru ran alhamis ne to kashe gari juma'a an yi muzahara kuma lalle an buɗe wuta kuma an samu shahidai za su kai wajen goma sha a nan ainihin wato nan zaria kashe garin kamu ɗin ke na ran juma'a dama alhamis aka yi to laraba ta kewaye kuma an yi muzahara ainihin wato still a kaduna kuma still an samu shahidai haka nan dai an yi muzaharori da yawa um, a lokacin ainihin wato a bata misali a gani to a wannan zamanin kuma da still ya kasance ainihin wato an tsara su da sashen yan uwa da kudancin kasan nan wannan shine karo na biyu da su malan suka koma a port kenan kuma sashen yan uwa an zauna a gidajen kurkuku a wannan 96 din kenan daga bisani aka dawo da wanda aka yi su kudu din aka dawo da su ainihin wato nan arewa to a lokacin bayan kai mu can kudu da aka dawo da mu arewa to sai ya zama na kenan cewa akwai misali kaman wayansu daga cikin misali jami'an tsaro wanda akan dan samu labaru da gare su to wayansu su ma haka sai suka je gidajen mu suna taya iyayen mu murna suka ce barkan tun da dai an dawo da su arewa barkan wai da ya abin da aka shirya lokacin da aka yi su malam Port da waɗansu ma aka yi mu kudu to wanda aka yi shi kudu an tsara zai zama abincin kifi ne kasan akwai teku a kudu ko yawwa kamar ba an tuna abin da ya faru ga yan ogoni suke kyan saro wiwa ko ta sa nan kurkukun fatakwat a kan gisa aka batar da su to abinda suka shirya kenan da shi bata ya shirya kenan da mutanen sa irin su hamid ali kekeke to amma ta Allah ta'ala ba ta su ba ba yanzu muke batun addu'a ba cewa babu makami kamar addu'a to shine saboda haka abinda suka shirya kenan to wani tudu wani gangare Allah ta'ala kuma dai bai yarje musu ba amma da abinda suka shirya shine cewa wanda suka je kudin nan to shi shikenan ainihin wato za a karkashe su su zama abincin kifi sannan kuma wanda aka bari a arewa su ma za a dawo sai a mutsutsuke su a bi ta kansu abin aka shirya kenan karkashin jagorancin su kekeke to amma ta Allah ta'ala ba ta su ba aka dawo ainihin wato na arewa sai kuma suka yi kuskure Allah ya kara kama su suka ce za a je kotu to wannan kam sai ainihin wato Allah ta'ala ya kama su wannan zuwa kotun don sai ya tambaza ita kanta dawan an lura ko a lokacin muna tsare a kurkuku amma yan wanda suke waje suke ba mu labarin cewa duk sanda aka je kotu to nan za ka ga cewa irin shaguna ko kuma wuraren teburan masu shayi ko abin da za ga mutane sun yi tafifi ana ba da labarun bbc a gani za a ce to jama'an ba manta ba yau kuma ne aka ƙara koma ainihin wato kotu aka kai shahararren malamin nan na addinin musulunci wanda ake hukum ake tuhumansa da ya da cewa babu hukuma sai ta Allah to masu masu shan shayi da masu sai Allahu akbar kuma ana kallo wanda inda misali kuɗi za a biya a samu irin wannan ainihin wato isar da sako ba karamin kuɗaɗe ba ne a gani to amma ta Allah ta'ala ba ta su ba saboda haka sanadiyar wannan sai ya zama da kenan cewa wato al'amarin ya ƙara tambata so sun so su yi ɓatanci ko su shirya shari ko abin da ya kamata haka ƙarshe dai sai ya kasance hankalin mutane ya zo ga abin da ake sannan kuma bayan haka sai ya zama kenan cewa a ah, makircin da suka shirya kamar yadda kuke da matsaniya shi ainihin wato alkalin abin da aka shirya shine cewa wato za a yi tsaurin talala shi dama KKK shi ne ainihin wato gwamna a wannan lokacin wai shi military police ne wai irin masu sojan nan kasa a cikin soja akwai masu sa a jan hula ko yawa wai shi ne wannan wai ya zo ne ainihin wato an kawo shi nan ya murkushe harka bayan ya kashe yan ogoni to an kawo shi nan ne ya kashe harka ka gani saboda haka abin da ya tsara shine cewa wato kenan za a yi daurin talala abin da suka shirya da shi ainihin wato kenan um, shi alkalin shi judge din a wancan lokacin saboda haka sun shirya cewa za a kai su malam zawalla kotu sannan kuma daga nan za su ɗauki matakai ɗaya bayan ɗaya don gane da cimma burin to abin ban mamaki shine cewa ainihin wato duk abin da suka shirya sai Allah ta'ala ya wargaza shi ba ma haka ba ma ba ni manta lokacin kamin ma aje kotu sai su bala suke mana bayani mana cikin kurku kan cewa to wannan in suka yi da suka ce ainihin wato za su ba mu beli za su sha mamaki to da aka je kuwa aka yi zaman farko din nan sauraron farko kasan ba wanda daɗewa ake ba ko za a ga ma mutum tuhumarsa da ake yi tuhumarsa da ake a ce mishi ya yarda da laifinsa ko bai yadda ba sai daga nan kuma a sa wata rana da za a ce gaba to aka yi tambaya kun yadda da laifin ko ba aka ce a ba yadda ba wannan ba aikata laifi ba to aka ce to shikenan yanzu an sa lokaci za a ƙara dawa to kuna da wata magana kuna da wata magana za ka yi shiru alkali dai ya haka ɗauki biransa ya ajiye ya ɗan yi tagumi ya ɗan gyara glass ɗinsa ya menene ba ku da wata bukata kuna da wata magana babu kuna da wata bukata babu to sai daga bisani Allah ya matse shi ya ce kuna son beli kuma ka san kamar mutai kamar yadda nake ce kuma da sun ga abin da za su kawo wannan ko da su tawa ba ma bukatu a ah, ban ba ba ba da sai to ai shi kenan fa sai to ya rasa inda zai duk da ko abin da suka saba ka san misali kamar aka je aka kai mutum kotu ko ah, batun beli ma ba automatikiya ake ba mutum ba sai lauyansa ya zo ya kokuwa ya biɗi beli ko watakila batun belin ma sai an sa rana da za a tafka muhawara ko a bayar ko kada a bayar haka ake yayi to wannan su da kan suka ce a san beli su wanda suka ce a ba mu bukatun beli to sai ya turus alamarin sai ya wargaje wato dama wai tarko ne suka shirya cewa in aka kusura aka ce ana son beli to za a kawo sharuɗa a ce to mutum ba zai fita daga garin ko jiha ba kuma duk mako ɗaya duk ran litinin zai je ofishin yan sanda ya je ya sa hannu kaza kaza kaza kaza <laughs> ko ba gura ba ba san cewa su ba da hafizahullah latun tuni ainihin tun ranar gizi tun ranar zani tun ranar gizi tun ainihin wato yan haihata min nazilla haihata min nazilla haihata min nazilla haihata min nazilla to da suka zo da wannan batun beli ba na yace Allah ya sauke kuma tun kana a je kotu ma ainihin wato su wanda sun faɗa cewa za su yi batun beli amma za su sha mamaki to shi ne wani daga bisani daga cikin akwai wanda ya san shi kekeke ya ce bayan wannan abin ya faru wata rana ya je ofishinsa sai samu ya yi tagumi haka duk duniya abin duniya dame shi ce ranta ji daɗin menene ya ce a mutumin nan an ce za a ba da mai yaƙi guda ya fi da al'amarin ya wargace ko ba a zura ba to shi kenan sai ya zama da kenan cewa wannan nasu shirin ya wargaje na batun beli daga bisani ma sai aka kuma bisa tilas sai dai suka sa rana aka ci gaba da tattauna ana muhawara to kuma kamar yadda za ku tuna ya zama na kenan cewa abubuwa da dama sun gudana akwai hatta wanda ma suka yi ma tayin kare su ko cikin lauyoyi akwai wani tsohon gwamna wanda ba musulmi ba ne ana ce da shi yohana madaki wata rana yana nan aka je kotu da su malam hamizahullah sai yake cewa inda su malam za su yarda shi zai tsaya malam kuma ba ya bukatan ko kuma daga bisani haka sai yake bayani cewa shi dalilin da ya ce zai tsaya masu mana shine cewa ainihin wato a najeriya a yau in ana bukatan wani namiji wanda in ya ce a eh, eh ne in ya ce a a a ne to a zuwa ga wannan malami takbir ya ce wannan shine dalilinsa na zai tsaya a matsayin shi na lauya kuma ba a bukatan koko usmanu suka ce ba bukata an gode amma ba sai ya yi wannan to almuhim dai aka ci gaba da fafatawa da lauyan gwamnati kuma duk kun san abin da ya faru yadda aka yi ma lauyan gwamnati warwar a gani ya kasance suka sha kayi warwas daga bisani kuma wata rana ma da aka je ran da su mana za su fara ainihin wato kariya defense bayanin defense da aka je kwatsam sai suka ce ai yanzu ba batun a saurari bayani ba ne yanzu sun a tabi gida ne ainihin wato gwamnati ta ga kes din na ya isa haka su wanda suka ce to ai duka jawabai na mun shirya yanzu za mu fara kare kanmu kuma a ce ba za a ba mu wannan dama aka ce a ah, kafa da malam ai ƙasa ba lafiya saboda duk gashi na ana ta rubuce-rubuce ana ta muzaharori ana ta abubuwa su ba da suka ce to mu muna kurkuku ba kun garkame mu ba mu na muka san abin da yake suka da ah, aka raukar an san dai abin da yake faru ai hakuri da akwai a to haka nan saboda haka jawabin kariyar da ba a yi ba kenan sai zamana aka zo abin da Amma gwamnati ta bayar da sababbin motoci guda biyu za a kai su mana a gida suka ja ko rike motocin to saboda haka tunda kuma saki ne kwatsam ba ma san za a yi sakin ba kuma kurkuku ya riga ya zama gida ka gani kurkuku ya zama gida lokacin da aka samu a kurkukun kaduna akwai wani wuri wai shi gidan kwalba baksen in mutum ya laifi a cikin kurkuku wurin za a je a jefa shi to mu tun da muka zo direct maxwell direct ba aka kai ko ba da ba wuri ne mai kazanta ba can gani ga tsoyi fiji fiji to na aka je aka jefa mu to masha Allah ba su san da suke mu'amala ba eh. to da aka je aka samu a wannan wurin shikenan Kuma malam suka tura ma yan uwa na cikin gari aka samu fenti fenti in mutum ya gida ba zai fenti ba yau wato aka samo fenti aka zo aka yi ma wurin fenti ya mu sabo aka zo da fulawoyi aka shuka aka zo da wayarin na lantarki aka sa lantarki ai wani shugaban hukuman gidajen kurkuku wata ranar da ya zo sai gigi ce kamar zai koma abuja ce ah, wannan wurin da ya zama haka kamar za a kawo amarya to shi ne su malam suke cewa wayannan ba su san cewa akwai mutanen da ko da za a sa su a shadda shaddan nan sai ta yi kamshi wurin da ya kasance shi ne mafi ɗoyi mafi ƙazanta mafi muni sai mutum ya yi kuskure a kurkuku za a kai shi sai gashi nan kuma ba ma kawai ya fi ko ina kyau ba a kurkukun hatta su ofisoshin da suke zuwa daga waje su controller controller sun san wannan wurin ya fi gidajen su kyau shi yasa wannan gigi sai wannan wurin kamar za a kawo amarya to almuhim ya zama na kenan cewa da ya aka yi wannan ainihin wato zama ya kasance ainihin wato zai kasance kaman 98 kenan wannan ko eh, kaman disamba 98 ne nake ji aka yi wannan sake su shi ala ya shahale wannan abin abata kenan wannan abu na abata kamin a yi shi lalle ba a samu a mai girma kamar wannan ba saboda lalle an yi ta'addanci an yi nuna rashin imani a daidai wani lokaci wannan lokacin gwamnonin arewa sai da suka bayar da shoot at site order suka ce duk inda aka ga dan uwa kawai a kashe shi a kuma lalle sun yi ta harbe harbe sun kashe mutane sosai an kashe yan uwa sosai an samu shahidi a wannan kabilan suna bi ne kawai inda suka ga danwa kawai hatta wajen ta'alimi za a zo a taɓa mota ne to amma da yake abin yana da tsada ita shahada tana da tsada ba kara zube bane a gani akwai wani ta'alimi a Kaduna kawai sun zo ne sun fesa tiyaga da wani ya turnike kawai suka zazzage akwatunan harsashe ka gani to kashi gari bbc aka ba da labari aka ce an kashe mutum daya, to har akwai wani dan wanda yake kan kawo mana wanki yake mana wanki da guga ya kawo mana daga waje to wata rana ya kawo mana waɗansu kayayyaki na wanki da guga sai aka kama shi aka kai shi wajen commissioner wani wai shi ya kubu shu'aibu aka kai shi ya ga ya gaya mishi gaskiya mutum nawa aka shi ya ce ya ji a rediyo mutum ɗaya nawa mutum na aka ce eh lallai haka din ne yana ta mamaki don sun je da akwatunan hasashen ne suka zazzage su a gani to shi ne to saboda haka eh, wannan yana cikin abubuwan da suka faru wannan kaga lokacin ainihin wato eh, a bata kenan wajen 96 to bayan haka eh, akwai abubuwan da suka faru al misali bayan 96 akwai ta yiwu wata waƙiya wanda aka yi ta dubu biyu da tara ne lokacin kudus shi ma ya kasance an an buɗe wuta a lokacin an kashe yan kwa akalla mutum biyu a wannan lokacin kudus kenan wannan zai zama kaman wajen shekara shida kenan yau ko to amma kamar yadda muka sani alal hakika tunda ake harkar nan babu waƙiya wanda take da girma kaman ta bara ta hudu. abin da ya shafi waƙen kudus din da ta gabata lalle wannan waƙen alal hakika ta kasance mafi girma mafi mahimmanci mafi tasiri mafi ainihin wato kuma girgiza al'umma sawa'un na cikin gida da ma duniya ga baki ɗaya saboda ko ba komai ba a taɓa samun wata waƙiya wanda aka samu adadin shahidai mai wannan yawan ba akalla mutum talatin da hudu wanda suka hada ainihin wato almajiran su malam kamar talatin da ɗaya da kuma 'ya'ya na ciki mutum uku su shahid ahmad da 'yan uwansa wanda alal hakika wannan waƙiya babu shakka tana da ainihin wato dimbin tasiri a wannan tafiya ko ba komai muna batun cewa adadin wato su shahidan da kuma akwai jarha wanda aka mikanta a gani an yi mutane da yawa gomomi an musu ainihin wato milki Aki Muhammad wa Ali Muhammad. to wanda za ka ga cewa alal hakika sanannen abu ne a gare mu cewa suna dai ta gwagwarmayar musulunci suna dai ta tabbata addinin musulunci to a duk wata gudunmuwa da za a bayar dama tana bayan gudunmuwan su shahidai da jarha wanda suka bayar da rayukansu ko wanda aka shekar da jinainansu ainihin wato wannan shine misali tushe saboda tarihi ya tabbatar cewa duk lokacin da ake batun wani sauyi ko wani gyara misali to tushe na wannan gyaran shine ainihin wato ah, gudunmuwa na ainihin wato rai wanda shahidai suke bayarwa kuma kaman yanda babban jagora na wannan zamanin wato imam Khomeini kudisa sirruhu yake ambata ya ce ya ce ainihin wato duk abin da suka samu albarkacin shahidan su ko ba a lura ba to wanda za ga cewa tarihi ya tabbatar da wannan cewa ainihin wato eh, duk wani sauyi abu ne wanda za a zo da shi ko da ko ba na addini ba ne duk wani sauyi ana nema a canza daga wani nizami zuwa nizami to ai su masu cin moriyar nizami na ba za su yadda ba sai inda karfin su ya kare ko yawwa to bare kuma abin da ya shafi al'amarin addini wanda dama ainihin wato haka eh, tarihi ya tabbatar saboda haka sai ya kasance an samu wannan adadi mai yawa na shahidai wanda kamin wannan ba a taɓa samun wannan adadi mai yawan ba wannan ya yi tasiri sosai sosai wajen jan hankalin mutanen ƙasar nan da kuma ainihin wato ma mutanen duniya gabaki ɗaya ga ita wannan gwagwarmaya wannan abin ya ƙara fitar da ita wannan gwagwarmaya a duniya gabaki ɗaya kuma hususan abin da ya shafi shaksiyar su malam abizahullah wannan ya ƙara ainihin wato sanar da duniya wannan gwagwarmaya kuma sanar da duniya cewa suwaye su mala wanda kuma kuna iya ganin abubuwan da suka faru a tafiyar da su mala suka yi na baya-bayan nan kwanan nan ko wanda za a ga cewa malamai da ainihin wato maraji'ai da mu'assasosi da ainihin wato na duniya ga baki daya sun yi ta ainihin wato jinjinawa sun yaba kuma ainihin sun yi itirafi da wannan jagoranci da wannan gwagwarmaya ko ba a lura ba wanda za mu ga cewa cikin abubuwan da suka faru tun farko ma dai mun ga yanda da musulmi da wanda ba musulmi ba ma dai a nan cikin gida yanda aka yi ta nuna alhini sun jama'a da sun nuna alhinin su akan wannan abin a gani ba ni manta akwai wanda suka sami ma har gida akwai ainihin wayansu kiristoci wanda suka same ni har gida a nan kano suka yi mini jajan abin da ya faru ɗaya daga cikinsu yake mini bayani yake cewa su a 2011 lokacin da aka yi a matsin siyasa nan a gani to abin da ya jawo hankalinsu shine abubuwa biyu na farko jawabin da su malam suka yi suka ce wannan ya mutu, ba ruwan shi da na addini wato ba ruwan shi da batun addini ba ya musan addini ba sannan kuma uwa uba kamar da yake mini bayani shine cewa kariya da ainihin wato aka ba kiristoci a nan gyalle su suka samu mafaka ya zama da kenan cewa yan uwa suka ba su kariya suka ainihin wato kula da su a gani to sai yake ce mini a wannan shekara 2011 din nan a cocin su an musu bayani cewa duk lokacin da suka zo prayer meeting a coci su sa su ba da harzahula a cikin addu'a to kwaram sai suka zo suka ji wannan abin yace su ya tashi a gani domin su a cocin su suka zo to za su ambaci su malam su yi musu addu'a saboda sun ba su kariya to saboda haka wannan abin da ya faru waƙiya nan lalle lalle tabbas ta jawo hankalin mutanen ƙasar nan a gani kuma ta nuna ainihin wato shaksiya na jagoranci da haƙuri da kamun kai da ainihin wato sanin ya kamata kuma sa maslaha al'umma a gaba a gani wanda inda ita kanta wannan waƙiyan kare ne ma za a magana ainihin wato ya ishe maudu'i daga yanzu har zuwa gobe saboda irin ɗimbin wato darussan da ke cikin wato wannan al'amari ta yadda ya zama da kenan cewa albarkacin wayannan bayan Allah wayannan jinainai da aka shekar masu albarka sai ya kasance mutanen ƙasa ainihin wato an isa musu da saƙo domin duk abin da suke cewa ne a ce ainihin wato wanda yake da irin waɗannan zaratan mabiya waɗannan mutane amma ya zama da kenan cewa ya iya ainihin wato kwantar musu da hankali da ba su haƙuri da abin da ya kamata haka bayan irin wannan mummunan ta'addanci wanda aka yi to wannan alal hakika ya nuna cewa wato wannan ba Allah babu shakka nufin sa alheri ne ga al'umma yana nufin alheri ne ga al'umma kuma in dai batun hakuri ake yi to ainihin wato ba san kuma wanda za a samu wani mai hakurinsa ba ko wani kwamishina 'yan sanda mai ci yace shi duk duniya ba mai hakuri kamar malam a gani wanda za a yi mishi irin wannan abin da aka yi kuma ya ce jama'a ya hakuri to wannan darasi ne babba kuma ya ƙara karantar da mutane cewa in dai suna buƙatar mafita in dai suna buƙatar jagora to shi Allah ya bayar da jagora saboda haka ya rage mutane su su zaɓi na zaɓa to haka kuma kamar yadda muke ambata su kansu malamai na waje wanda eh, kuna da masaniya inda suka yi turo wakilansu akwai manyan malaman da suka zo da kansu akwai wanda suka turo wakilai a gani suka jinjina ma abin da ya faru to kuma tafiyan da su ma suka yi kwanan nan sai ya zama kenan cewa waɗannan maraji'an ainihin suna ta dafifi ainihin kowannen su yana bukatar ainihin wato ah, su gana su jajanta masu malam a gani to kuma watakila wayan sun ko suna nan ko eh, ranar da su malam suka dawo tafiya muka je sallar magariba da isha ko bayan sallar isha kaga su malam su mana bayani a irin abubuwan da suka faru a gani a cikin abubuwan da suka faru akwai taruka na musamman da aka yi akwai taro na musamman da aka yi a gidan wato imam khamni'i eh, ainihin hafizahullah waliyu amrul muslimina Eh, sayidul qa'id kenan a gani ya shirya taro na musamman don gane su zuwan su malanto kuma eh, lokacin wannan taron ainihin wato ganin su malam ya shi sayar ka'id ya zo gome malam ya malam ma za a ce ya ce abu shahada abu shahada a gani to to kaga ainihin wato wanda ya kasance su kansu walil Musulmi muslimin da sauran su maraji'ai da suke batu shine yaba ma wannan kokari da ainihin wato su mana suke da kuma itirafi da ita wannan gwagwarmaya da kuma batun cewa duk wanda aka shi sha wannan tafarkin shahidi ne ka san wani lokaci sai mutane su kawo tashwishi ko ka sa ko wanda su za ga suna ta surutu su ce ai wanda aka kashe jinai nan wanda aka kashe yana wuyan wane ne kaza kaza ka san tun lokacin imam Khomeini haka aka yi ta wannan surutu imam fa yana gogorma wayansu kuma hadda wayansu wanda suka ce wasu malamai ne da kin ma kin ma raunan su suna cewa to wannan wa ya ce mishi wannan in mutanen da aka ce jinin su yana wurin wani imam kuma ne yace jinin su yana wuri na a gaban Allah ta'ala gobe kiyama to saboda haka wani lokaci za ka irin wannan tashwishi a ita kawa a ce ai in aka yi muzara aka kashe mutum to jininsa yana waye wanda kaga a tahrirul masail littafin imam qaid ko sai da ya kawo ya yana babin abin nan hukuncin mamaci kamar wajen binne mamaci da sauransu to inda ya zo ya magana shahidai ya ce wanda ake kashe su a wajen tazahura wajen muzahara ya ce shahidai ne kasan kamina akwai wanda suka yi ta kawo wayansu surutai da sauransu ce to ai aka kashe mutum ai shi kenan ya tafi kaza kaza to shi kenan yanzu imam qaid ya faɗa a littafin sa wanda aka shi a wajen muzahara shahidi ne ba ma haka ba kuma ainihin ya rungume abu shahada ya kakume ya shi ya ce abu shahada to kaga matsala ta warware ko watakila wanda suke faɗa wancan maganganun ta yi ba su gane ba ne watakila ran da muka fito muzahara za mu gansa a gaba ko ba haka ba muna kyau samu ta zata sai zai su zo ainihin wato ai da su to almuhim wato babu shakka wannan abu da ya faru yana da ɗimbin tasirinsa ko ba ko ba komai ainihin wato tarihi ya tabbatar tsarki da tasiri na ainihin wato jinin shahidi wajen ainihin wato farkar da al'umma wajen ainihin wato isar da sako da abin da ya kama da haka kuma tabbas eh, babu sinadari mai mahimmanci kamar abin da ya shafi gudunmuwan shahidai a wajen tabbata addini to wanda kuma albarkacin jagorancin su mala hafizahullah wannan abin da an manta da shi a wannan al'umma tun lokacin shehu dan fojo sai gashi kuma su mala hafizahullah sun buɗe wannan kofa wanda ya zo wannan sakafa ta shahada kullum karuwa take an waye gari ah, a yau za ga cewa mutane da yawa ah, burinsu shine samun shahada fi sabin na ba ni manta lokacin da ake zaman karban gaisuwa to sai muna magana da su malam hafiz suke cewa kaga mutanen gari tun sun zo abinda suke cewa shine Allah ya bamu ya tasu kasan kaman sakafa ko fahimtar shahada ba wani abu ne wanda ya kai kan yan ba ko masu sauran mutanen gari da matan gari da kwa da kwa duk wanda ya zo ya gaida su bala akan batun shahada sai su so sun yi shahada Allah ya ba mu ta su wani pastor ma haka yazo ya ce this are my ya ce wannan shahidai ne pastor ko ba a lura ba to kaga wani al'amari ba karamin al'amari ba ne na'am an yi jarabawa sosai ah, su ba la hafizahullah lalle an musu katuwar jaraba a ce aya uku a tashi guda a rana guda a lokaci guda wannan jarabawa tana da tsanani kuma kamin a yi ma mutum wannan jaraba dama sai ya sai ya kai matsayi a mishi ko a gani yanzu in za a yi jarabawa na yan jami'a za a zo da dan naziri in dan naziri ya zo ma za a ce yaro ka zo neman babanka ne ba za a ɗauka shi ma ya zo jarabawa ne ba ko yawwa ko a duniyance haka abin ke bari kuma jarabawa ta Allah ta'ala sai mutum ya isa a gani wanda ga a cikin tarihin musulunci gaba ɗaya so nawa mutum nawa aka yi ba irin wannan jaraba kaga yana ya karanta ko to ko ba komai wannan na'am ya nuna irin dimbin matsayi na ainihin wato su malam da iyalansu a gani watakila eh, ta bangaren ah, malama jaraba ma za ta fi tsanani tunda ita mace ita ce ah, ta san wahalan abin nan ɗaukan ciki wata tara a gani ita ce ta san wahalan naƙuda an ce in mace tana naƙuda to kafa ɗaya na lahira kafa ɗaya na duniya ka gani to a zo a haihu bayan an haihu kuma na ɗawainiya na reno ɗin nan ko a shayar da yaro shekara biyu kaga ba karamin al'abari ba ko da yaro ɗaya ne ma ai ya isa to ba biyu ba haƙu kaga wannan eh, jarabawa ce ba ko to amma alhamdulillah eh, wayanda suka ga su malam da iyalansu a wancan lokacin su ma duk kowanne ma zai bayar da labari na ban mamaki ko dangane da juriyansu da jajircewarsu yadda aka waye gari su ne ma suke suke ba mu haƙuri ko ba lura ba su ne suke ba masu zuwa jaje da ta'aziyya mutane in suka zo wani ba zai iya cewa komai ba sai dai ta rusa kuka ba zai ba iya magana ba a gani akwai wata bawa Allah wanda ainihin wato ta zo daga abin nan eh, Kaduna to shi akwai wanda ya mai da ita gida direban da yake ce mana to tun da suka fita daga nan zare ba ta ce komai ba kuka ta yi har ta shiga gidanta a Kaduna a gani to an yi fama da wannan to dama kamar da su malam hafiza wallah suke faɗa cewa manya-manyan makamai dai suna tare da manya-manyan bala'o'i ko to wannan inna haza la bala'un azim a gani jarabawa ce babba kuma na eh, Allah ta'ala mai sakamako ne al'amarin ba zai wuce haka ba albarkaci wannan jina na insha Allah kana iya cewa ma addini ya riga ya tabbata ya gama insha Allah a gani tunda ko ba komai wannan ta'addancin da aka yi ya ƙara ma yan uwa kuma ji ne kuma ya ƙara ma ma al'umman ƙasa ainihin wato sallama da fahimtar abin da ake yi a gani to saboda haka in sun ɗauka cewa za su yi ta'addanci ne su ba mutane tsoro ko su sa a fata to gwargwadon ta'addancin su kuma gwargwadon ainihin wato azama da kuma ainihin wato jajircewa biznai ta'ala saboda haka wayannan jinai da aka shekar da wanda aka shekara baya da wanda ake shekarwa to biznai ta'ala duk wannan sare sarin tabbata addini ne insha Allah to wannan shine to wannan a ah, mun dan ambaci waɗansu batutuwa ko a babin da abin da za mu iya ambatawa na tari sai dai kamar lakcan bangare biyu ne cewa gwagwarmayar musulunci daga farko zuwa yau to alhamdulillah yanzu mun zo yau saura sai mu shiga bangare na biyu kuma da gudunmuwar da matasa za su bayar sun za mu shiga na biyu kada wani ya ce kai ya kai ya kai ya to haka ake to babu shakka shi wannan bangare na biyu na batun ainihin wato eh, gudunmuwan da za a bayar wani abu ne wanda yake a sarari kuma alhamdulillah ku kanku eh, za ku iya bayani akan wannan watakila ku ne ma ku fi ni sanin yadda Eh, gudunmuwan da ma matasa za su ba ko ba a lura ba saboda haka abu ne wanda yake a sarari cewa babu shakka gudunmuwan matasa wani abu ne wanda yake eh, sananne tsawon tarihi to inda kaga an samu gyara an samu sauyi to dama su matasa su ne sinadari su ne kashin bayan wannan sauyi a gani to mu ma yanayin mu bai bambanta ba ko ba komai su matasa su ne suka fi yawa a cikin al'umma a gani eh, su suka fi yawa kuma su suka fi wato kumaji da jini a jika a gani to saboda haka za mu ga cewa ainihin wato eh, alal hakika Eh, abinda ya kamaci matasa shine dai abinda aka san matasa tsawon tarihi na bayar da gudunmawa na taimakawa wajen ainihin wato eh, samun sauri samun ainihin wato gyara ainihin wato kenan a cikin gwagwarmayar musulunci to a nan za mu so mu yi shimfiɗa ta hanyar cewa alal hakika matashi kamin ya bayar da gudunmuwan da ake bukata to babu shakka babban abu shine ya kasance wato mutum shi akan kansa ya yi kokarin ya gyara kansa an lura ko shi matashi kaga tubali ne a na gini yanzu misali yan mutum zai gina gida ai kaga zai nemi bulo mafi inganci ne aiko ko ba zai samu bulon da ya riga ya gaji ruwa da rana da komai sun da shi ya yi shekara duk ya tsofe ya rugurguje ya ce bari dan yi maleji ai ba haka ake gini ba za a nemi sai mutum ya ya laluba ma ya ce wani mai kamfanin bulo ne wanda yake yin bulo ɗinsa babu ha'inci a gani watakila mutum zai zai yi wannan binciken to saboda haka babban abu na farko shine ah, kamin mutum ya iya bayar da gudunmawar da ake bukata kamin mutum ya iya taimakawa kamin mutum ya iya aikin da ya dace da shi to babban abu shine gyara kai a ganin to ya za a yi mutum ya kasance ainihin wato ya gyara kansa ya za a yi ainihin wato matashi ya gyara kansa na'am abu ne wanda yake a sarari tunda ko ba komai dama imam ali alaihi salam yake cewa ibda bi nafsika fa in qadarta alaiha fa anta ala ghairiha aqdar gani in zaka kawo gudunma ka taimaka ka zama sinadarin gyara imam ali ce ka gyara kanka in ka gyara kanka to duk sauran aiki kuma za ka iya in kuma mutum ya gajiya nan kuma to sauran ayyukan za su za su gagare shi to saboda haka babban abu shine mutum ya gyara kanshi a matakin gyara kai kuma dama dangantaka ta farko ita ce dangantakan bawa da Allah madaukakin sarki ko ba lura ba saboda haka matashi abu na farko wanda yake bukatan yayi wajen gyara kanshi shine eh, ya inganta dangantaka dangantakansa da Allah ta'ala ta gani wajen kiyaye kuma umarcen Allah yin abin da Allah yake so a yi bari abin da Allah baya so to wannan babu guzuri kamansa wata zawadu fa inna khairar zadi a takwa a gani ko imam ali salam yake bayani cewa in bawa yana da takawa to ko da za a manna sama da kasa wato sama ta faɗo kan ƙasa ta manne to Allah zai mishi mafita an lura ka san misali kamar ta yi mutum yana cikin gini sai ya rufe ko ya rushe ya danna mutane ba haka yakan faru ba to ba batun wai mutum yana cikin gida gidan ya faɗo ba a'a imamu ali alaihi salam ya ce inda saman nan za ta faɗo ta haɗe da ƙasa kuma ta haɗe da bawa amma bawa na kuma mai tsoron Allah ne Allah zai fitar mishi zai fitar da shi wa man yattaqi Allah Allahu makhraja to wannan shine babban sinadari a gani mutum ya yi ƙoƙari. wajen kyautata dangantaka da Allah maɗaukacin sarki a gani sannan kuma abu na biyu har wala yau shine kamar da Allah ta'ala yake ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dangantakan mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ahli bait sai ya halitta ya zama uswa a gare mu saboda haka a babin gyara kai akwai wannan dangantaka ta biyu sannan dangantaka ta uku kuma ita ce dangantakan mu da jagora tunda jagora shine Allah ta'ala ya masa baiwa na sanin me ya kamata ina aka fito ina ake ina za a je to kaga shi jagora shine ya saman to kaga dole ya kasance ainihin wato dangantakan mu da jagora dangantaka ce ta fiyayya ta ta ta fahimta da biyayya a gani addu'a mu a kowace ita ce Allah ta'ala ya azurta mu da fahimta da kuma ya ba mu ainihin wato sabati wajen biyayya ga jagora domin da yawa da sauran mutane ba sani ba so zai iya yiwuwa eh, jagora ya wani bayani ko ya wani aiki wanda sauran mutane ba lallai su sani ba amma dai abin da ke da mahimmanci shine fahimtar mahimmancin ainihin wato sallamawa da jagoranci ka fahimta kusa a cikin gwagwarmaya muna da bukatar mu kyautata wannan dangantaka an lura ko ya zama da kenan cewa dangantaka ce ta karfafan juna dangantaka ce ta yi ma juna uzuri da ainihin wato kenan kamar yadda malam bahaushe yake cewa a gudu tare a tsira tare ko Yau ba wannan yana da mahimmanci ya zama da kenan cewa ainihin wato dangantakan mu mu yan uwa a cikin gwagwarmaya ta zama dangantaka ce ta ah, yan da kaunan juna da tausaya ma juna da yi ma juna uku. to kuma hususan ma misali kamar ku a wannan dandali naku na na matasa ko da um, watakila ko da a ciki misali gwagwarman ce misali zai kasance kun fi kusa da juna kuna aiki tare to malam bahaushe ka san yakan ce zo mu zauna zo mu saba ko to hatta tsakanin haƙori da harshe za a ɗan samu ɗan takwata to wannan suna ce tara an lura amma abin da yake da mahimmanci shine a karfafi juna a yi ma juna uzuri da akwai abin da ake cewa haƙoƙin yan kwantaka imam eh, aliyu zainab abidin ya rubuta littafinsa Salatu hukuku haƙoƙi to za ga akwai haƙoƙi ma na yan kwantaka, daga cikin haƙoƙin yan kwantaka kai da ɗan wanka cikin haƙin da yake da shi a kanka shine wato ka kau da kai daga aibinsa an lura mutum ba mala'ika ba ne kuma ba masumi ba ne so zai kasance yana da aibinsa amma abinda magabata suka karanta ne ka kau da kai daga aibin dan uwanka kai masa uzuri an lura ko annabawa da shahidai suna musu jibda suna cizon yanzu na cewa ko na wani irin hamshakan mutane ne me ya kai su wannan matsayin sun so juna saboda Allah me yasa saboda in ka so wani saboda Allah Allah ka girmama an lura kamar yanzu misali wani ɗan sako ya zo maka daga wani babban mutum wanda kake ganin girman sa ya, za ka wulakanta wani ɗan sako ai ta ga gwargwadon ta inda shi wannan ya fito gwargwadon girman jihan da ya fito gwargwadon yadda za ka mu'amala da shi ko to shi ne to saboda haka misali idan wani mu'amala ce ta haɗa ku yan wantaka saboda Allah kuma ka girmama shi ka mutunta shi to ai Allah Allah ka girmama ka mutunta a gani kaga misali ya zo a hadisi cewa gobe kyama a wajen hisabi Allah ta'ala zai ce ma bawansa bawa na na yi rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba an lura wani aka je hisabi Allah zai ce mishi ba ni da rannan ba ni da lafiya bai baka zo ka gaishe ni ba sai ba ya bude baki ma wani kai rashin lafiya kai kana rashin lafiya sai ce eh bawa na wane wanda ka san shi ya yi rashin lafiya baka je ka gaishe shi da ka je ka gaishe shi da ka same ni a wurin shi an lura to to ya ake girmama Allah ake son Allah ake mutunta Allah ake ainihin wato gane hakkin Allah ai ta hanyar sa ne ko ba lura ba yawo wato shine batun da ake yi saboda haka eh, wajen abin nan mu'amala da juna wannan yana da muhimmanci sosai ibada ce babba mutane ya kasance wato su yi aiki tare su kaunaci juna su yi yi kwantaka akwai ainihin wato lada babba a gani wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma na sosi masu yawan gaske sun zo duk sun yi bayani akan wannan a gani kamar yadda Ah, wala da wa'yan sun ku sun ji jawaban su wala hafizahullah a taron fulani ko bikin fulani na baya bayan da da Ya zuwa gaba wato na ga misali tana da bukata a koyaushe kada ka ɗauka ba a kai wanda zai kusance kullum kana samun ka ɗauro ya yi a wajen imam ba da alif ba ko yake cewa lau yake bishari musharar shi'a na yin fafafu na duk ba ba ya yi ba da za a samu wani matakin shi'a wanda ya yi wato bai kula da ilimin ba ba a ci da ya yi da ke ya gane ba shi yake kira ta tsarin shi'a ربع العلماء يقول لعجبت لعجبت نعم لا يمكن ما كان وجه اللي أجيب ما باقي لها يا أولاد هذه الكلام مقبولة لعجبت من لم تجد ربع يقول هذا كان كان أقول هذا إذا ما تجد kullum a zama a cikin mahala na koyo da samun ci gaba a yankin a tafiyarce a fita da dawa irin wani abubuwa mu'amala da wani ko kullum da su da na gina kai abu na ci gaba wanda yana da kwarai da ko ba da gaba shi ne ko na ka yi kwarai da da bukatar kula da kuma wanda da yi nuna da kuma yi nuna da kuma suna da wani gina a yi da wannan gaba dan amfani da wannan dama dan cewa a bangare da wato kamar waɗannan abubuwa za da muna mutum yaya mutum zai shagaltar da kansa ya mutum zai gina kansa ya mutum zai tafiyar da lokacinsa ya zai tafiyar da rayuwarsa a wannan zamani muna da wani kuri na abubuwan zamani hanyar sadarwa na zamani wanda ya shafi intanet wanda ya shafi wani amma wanda ya shafi sadarwa da talabijin da sauransu wato abu ne da baki yau yana iya zama yana da amfani ma na iya cutarwa to abin da yake da mahimmanci shi ne ah, moriya da za mu amfana da abubuwa na ba ko wata ya zama ko kuma ma'aikata a yanzu sun zuwa tsari da yawa tsari da yawa kuma a lokaci guda hanyoyi ne wanda mutum zai iya amfanuwa da su ya san da duniya da ciki ya san halin da al'ummomi kuma masu sauran duniya da ciki a ruwan da zama haka kuma harwala ana iya ma samun karatu rusa kana zaune a gidanka duk za ka zafi zo wani littafi ko wani su hadarori da malaman duniya ke da za a iya maka kana wata a gani to zan so jaddada mana cewa lallai su kaman abubuwan zamani nan mu yi kokari ya kasance mu fara da su kar mu bari ya kasance su makiya sun kai da samun biyan bukata domin bude shi ne ainihin su wani su tarbiyyar al'umma a yakin da da cikin mun shaji su wani al'umma suna bayani cewa akwai hardware software suke amfani da su hardware shi ne a zo da karfin soja a tsawo har ya karfashe mutane su da sun yawan mutum ya haka zai shi yana son shahada kuma in ya kasance ya yi wato ya kawo da su ala ya dace a kwata kowa ya lafiya to sai su zo da su sa kula da su abubuwan ƙara da su ya kamata malaka da wata ya ba mu da hanyoyin da za a ba kuma koyi a da ake cewa time management a gwamnati za a ɗauka tana da awa ashirin da hudu a dare da hudu to kasance da za ka fara a gani wasu rubutu mutum ya bude zauka na a wata ke rubutu a wasu kuma rubutu wata zai ka ga wani yana bayani kamar ko kan da ya ko kan da ya kan da ya ko wanda da ya cewa to kun yi bacci ne kai kana da ƙarfi ko kai ba ka yi bacci wani kan da ko kan da wani yana zuru to kai ba Allah da kake da a wannan lokacin ma zuwa muna da cikin wani kai kana da kana cikin can kuma wani kula ko wata ta kula su su ba ba ba ba yadda ne ya zai shi ne mai kama ko da da rana ne kamo za ka garo da da ko zai da dole da nan dai kan ba ba ta ya wata kuka ha ya ba ta tsaro ko

ina kokarin ta yi wata kila abu ya shi wanda nan ko an ta kara jaddada mana shi ne cewa alhamdulillah ah, kamar yadda mara kuma kula ke gaya mana ko kan jawabin su suna kaya mana ba lallai wannan zamanin ne na baya ko ba ba lallai wannan zamanin ne na baya kuma ah, su ba ma fita hayar da ba da kuma ba fara da aikace ko ba a yi ba mutum ne zai shi tana da hannun ba da shi tare da duro Allah da ana a aikace ya riga aikin wato ya samar da daular musulunci muna ga alƙe ya samu ila bai da baba ila har wannan ba ta yi ba bayan haka ma misali kuma muna iya ganin aikin wato yaduwa wannan tasiri na ruwa ba mu bar da ya ba mu kai wanda ya kasance ya yi ba ba da ya ta wa na wanda sun san ya yi ta wa a gran kuma ya ba wa a gran na da ya cewa da shi wannan da su ne ne ya yi ba ya ba ka sai sauri su ne mutum sauri bayan yi kuma sauri su ne kuma su ne kuma garan bayan kariya ga wannan yin da hali to haka kuma ta gaba ne masu

wanda ya kasance imam ya bayar da jagoranci kuma ya bayar da wato fata kuma ya bayar da ainihin wato kenan saboda yadda ake yi a kawo yara a gani kuma bayan shi ainihin wato wanda ya bayar da jagoranci shi ba da yake yi kuma sauran malamai masana masu kogon su ma suna da wannan duk wani ya ce ba a zaura ne kaza kaza kaza to ga ido ga a garin su an ba zaura ce malami ne da kayan zuwa da almajiran wanda ko shakka ba a yau dubula sun ga duniya sun ga duniya wannan ramin ne na baya a garin mun ga abin da ya faru baya bayan ko umar da zai lura da isra'ila da a a lokacin da isra'ila suna ruwan shirin suna cewa sun samar da kungiyoyi na ta'addanci irin su aikin suna da aikin suna da su wanda suka fita wanda isra'ila da ke tsoro shi kan shi abubakar bagdadi ba ya kuɗe da kowa ya ba sunansa shimon dios

to shi ne sai aka ce shi irin su moshe wato wazirin fa da yi wazirin fa na zasininta har wajen kasan isra'ila to su da suka ke kirwa a abubuwa an lorko wasu kira sun kuma sun ga wani na shi moshe yalon a yake cewa ba wai abin da yake da mahimmanci shi ne wai ya iya tushe mafi abin da ya dace shi ne gaba mazinsa marani shi ya kashe kanshi da kanshi duk ba a yi da wani kanshi ne abin da kuke kira a yau kungiyoyin adalci duk da ka kana cikin gaba kana da kowace da kowace duk wannan aikin su ko shiryawa to ba ba kana cikin wannan hali sai ga abin da ya samu hali tsakanin su da Isra'ila

sai aka gayyaci shi wannan moshi da ruwan kasa su wasu a kan da musu na na Ibrahim. To sai yake bayani yake cewa gaskiya technology ta zo laya da nasu. Su ɗan azamu da ɗan madina na kalli yana da ɗan kasance da ɗan azamu. Sai wani abin da ya faru wannan na kwana kwana na shi. Ya ce, ko a kwana da ɗan technology abin nan kuma ya gina su ko muka ji ya sa da biki to na da biki sai shi ta musu bayani abubuwan to ya musu bayani ba sai ba sai na kamar lokaci ya dan ya kamata su da shi ce almuhim a takaice abin da muke cewa yanzu lokaci ne na tsada kuma ba duka ta ta'ala a tsawon ala ta'ala ne cewa shi ne tabbatar da wato wannan addini والآن يعرفون الأمر المنع يقولون الآن أن لوكس من الأفادة ما تعي هذا ذلك وبإذن الله تعالى حكومة هذه الزمان مدرجة إن شاء الله a kuma da suna ta shiga wuri na ne kuma har da ake cikin jama kuma ba a bai wa ne a wani suna tunanin tsawa ba ma su ko a ga ne wani kuma wani kuma suna tunanin gudanar da su kawo suna na kasana kawai suna cikin wani yau cewa ne gobe cewa ne yau tura kuma wani wannan yani ya ya wani rana kuma su yi wani tura ko da su tura yau gobe kuma da kuma a yi kuma a yi amma muna ta da gani shi kan tsarin na kaji an lura ko ko a cikin rukuni ko mutane su gane shi ne cewa ita kanta rayuwa ai tana da kanta Allah ta'ala ya kawo mu zan duniya da don mu musulunci saboda haka bin zalim musulunci wajibi ne an lura ko ko a cikin ce gaba gare mu ba wai mutum kace wa da tsari da shi ne zai yi da rayuwa duniya ba na amma da samu rayuwar duniya yana da kyau amma ba shi ne tushe ba ta kuma suna cewa ana cikin wahala a tsarin wanda ya yi ba da wata za ka za ka su ma da wasu shi kan tsari wanda akwai tsarin zalunci da tsarin ciko suna da wata wata shan wahala ne saboda hakikan sauri da hakikan gyara shi ne ya zama da kenan cewa ka koma ma gwamnati ba za kamar yadda za da suna da kamar yadda kuma ya faru a lokacin yau da koyo da ta da jama'a

to kowar kyawa in aka ja da ya zama da zama da wata rayuwa ta ne ala su yi rasu karo bala da himma an da kuro yau masu yawa da sabon na ala gadi a wata kuro ina ma ashe da abawa na wata na gori da kan ba ne amma gori da ba ba na mutu na tare ku zo na tura ne da wasu da kawai su da ramu don aka koma a kowa aiwa Allah ya riga ya riga